وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يوليه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب الدلائل والهجج النيرات سيدنا مولانا محمد المبعوث بالآيات البينات المرسل رحمة في الأرض والسماوات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحاب الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب الوجود وقوس الكائنات ممد الأولياء والأقداب وساكيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وناصر طريقته وصاحب فيدته وحامل راية تربيته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهاما يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد يا ابن الكرام ألا تدلو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان هنيفا مسلما وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة كانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموكلين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلا قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي فلما أفلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازجة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشر وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم قال أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم واتل عليهم نبا إبراهيم صدق الله العظيم وعين برهاهم وما برهاهم hatta falau bi hubbihi wa hamu yan uwa shugabanni masu girma musamman shi ma'abocin wannan zawiya alhaji aminu muhammad hafizahullah wa ra'ahu da ɗan uwansa cikin allah masoyi amini alhaji haruna ciyaman da manya-manyan bakinmu kuma masu gidanmu baki ne a ido amma a wurin iko masu gida ne akwai alhaji sai muhammad maji dadin faila na duk duniya baki daya in ji imam shakti jali sisi da an ce na agege aka ce a aka ce maji daɗin faila na najeriya aka ce ce na duk duniya baki daya hmm. akwai shugaba mai girma kuma ɗan shugaba mai girma ɗaya daga cikin 'ya'yan manya-manyan sahabban shehu kuma khadiman faila shine alhaji kabir bashir alkanawi attijani al-ibrahimi akwai dan uwanmu kuma shugabanmu al baraka al-arifu billahi sayyidi al-sheikh muhammad nazir ahmad hafizahullah akwai saidi malam ibrahim yaro akwai saidi al'imam ashef malam tayyib idris imam akwai malam nazifi akwai malam yusuf kowa da kowa ne muna gaishe shi kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu na san ba mu manta ba cewa yau juma'a ko hmm. yau juma'a juma'atu babbar rana wa ma adraka ma yawmul juma'a yes juma'atu khairu yawmin talat alayhi shams fihi khuliqa adam وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة juma'a wata rana ce wadda take da girma a wurin Allah a cikinta wato aka halicci babanmu Adamu alaihissalam a cikinta aka shigar da shi aljanna a cikinta aka ɗaura masa aure da sai da hawa a cikinta aka sauko da shi wannan duniyar namu mai albarka a cikinta aka karbi rayuwar aka karbi tubansa a ranar juma'a aka karbi rayuwarsa a ranar juma'a za a yi busar kaho, a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama wannan rana ta juma'a rana ce mai girma amma ba ta kai litinin ba juma'a tana da girma kwarai amma litinin ce ta haife ta ka san mutum ba a cewa ya fi uban shi a gaban shi ko a ce ya fi shi duk makamin da Allah ya ba mutum in ka zo ce a ai wani babba ne wane baban shi <laughs> ya take baban shi kamar ka ci fuskar shi ka iya faɗi in baya amma litinin tana kallon mu muna gaya mata cewa juma'a ɗiyakki ce domin juma'a ta samu daraja ne saboda wanda kika ɗauko kika kawo mana shi ranar litinin shi ya sa juma'a ta yi daraja da ba da haka da ba mu san darajar juma'a ba ya lailatar isnaini ma za safa hadiyum naki min sharafin shan momin gina kullun layalil bidi fi duniya hana nasabun ilayki wa anti miftahu sana alqadr wal a'yad wal iraj min hasanatiki allati a'yuna akwai darare guda goma sha biyar masu alfarma waɗanda waɗannan darare za ka ji an zano su ba a faɗi litinin ba litinin ce ta haife su litinin ce ta haife su baki ɗayansu saboda haka a cikin wannan rana ta juma'a akwai wata sa'a guda wadda yake babu wani bawa musulmi da zai sallah a cikin wannan sa'a ko kuma ya roƙi Allah wata bukata sai Allah ya biya masa wannan bukata kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin bayanin juma'a sai ya ce a cikinta akwai wata sa'a ta ijaba la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli wa yas'alu Allah ta'ala shay'an illa illa Allah iyyahu babu wani bawa da zai tashi a wannan sa'a ta ranar juma'a ya sallah ko ya roƙi Allah sai Allah ya biya masa to a wata ruwa ya sai annabi ce ha a kira sa'atin ba da asr ku nemi wannan sa'a wannan awa a ƙarshen sa'a ta ranar juma'a shine lokacin da muka yi zikirin juma'a din nan shine wannan sa'a din to anan ne sai malamai suka ce wa shehu tijani to ya kai haka ka sa almajiranka abin da ba shi aka ce a yi ba ya ce me aka ce a yi suka ce ba ka karanta hadisin ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli wa yas'alu Allah ta'ala shay'an illa adahu Allah iyyahu sallah aka ce a yi ko addu'a kai kuma ka sa su su ta zikiri sai ce kwarai kuwa suka ce meye dalili ya ce dalili Allah tabaraka ta'ala shine ya ce man shagalahu zikiri an mas'alati a baitu abdal mahud sa'ili duk mutumin da an bato na shagaltar da shi daga barin roƙona zan ba shi fiye da abin da zan ba masu roƙona da in bar almajirai na su dinga roƙon Allah gishirin miya ko sukarin kunu ko kuɗin haya ko mota hawa ko rigar sawa ko mata aure ko gidan kwana gara su yi ta tsarkake zatin Allah sai malamai suka yi shuru suka ce mu ma a bamu sai suka shige kawai su ma to ga mu a cikin wannan rana ta juma'a kuma mun ambaci Allah mun tsarkake zatinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mafificin abin da na faɗa da ni da annabawa kafin ni shine la ilaha illallah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah wata riwaya jaddidu imanakum Kulu. la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام حسن البصري يا ذكر الله خير لا شك فيه يذهب بالذنب ولا ذنب فيه yace ambatan Allah alkhairi ne baki dayansa babu sharri a cikin ambatan Allah idan kai zikiri zai tafi da zunubanka duka kuma shi babu zunubi a cikinsa wani daga cikin bayan Allah kuma yana cewa lahi shifa'un la durru ma'ahu da'un wa zikirun nazi dawa'un wa zikirun nazi da'un layan fa'u ma'ahu dawa'un yace ambatan Allah magani ne cuta ba ta cutar da mai yi ambatan Allah magani cuta ba ta cutar da mai yi ambatan mutane cuta ce magani kowane iri baya warkar da mai yi zikirullahi shifa'un ambatan Allah waraka ne la ya duru ma'ahu da'u waraka ce wadda cuta kowace iri ba ta cutar da mai yi wa zikirun nasi da'un ambatan mutane cuta ce wane mutumin banza ne wane shege ne wane dan iska ne wane mashayi ne wane mazinaci ne wane barawo ne wane dan caca ne wane kaza ne ya ce da'un wannan cuta ce layan fa'o ma'abu dawa'un ko kana shan magani maganin ba zai amfani ba sai dai idan maganin zikiri ne kuma shi kan shi zikiri in baka karɓe shi bil iznil muttasil bi rasulillahi ba ba za ka warke ba ba za ka warke ba ba za ka warke ba duk abinda da 'yan ɗariƙa suke yi kowane musulmi zai yi domin kayan kowa ne istighfari kayan kowane musulmi ne salatin annabi kayan kowane musulmi ne la ilaha illallah kayan kowane musulmi ne menene ya bambanta mu a wurin yi abu hudu izini sharadi adadi ladabi ne kawai ko kana cikin ɗari an baka da hudun nan kai ma ka zama huhun ma'ahu ka san huhun ma'ahu ko kun san huhun ma'ahu eh? shi ba wawa ba shi ba mai hankali ba ka san gara a san ka kai mai hankali ne ko kuma a san ka kai wawa ne amma a rasa kai wanne ne a ciki ya fi matsala wawaye suna da sunaye da yawa a cikin wawaye akwai waliyai a cikin wawaye akwai siddiƙai a cikin wawaye akwai kudubai kai suna da gausi wawaye ba wallahi suna da gausi kwarai da gaske idan ka ji an ce donaye to waliyan wawaye ke ji ko donaye su ne waliyan wawaye sakar karu siddiƙai ke sakarkaru shashashai kudubai shagirgir bau gausi Allah malam shi ne ƙarshen wauta to huhun ma'ahu shi kuma ba a gane shi a yaki saboda haka in ka karbi ɗarikar tijaniya ka dinga kula da izini za ka karanta waye ya bani wannan ɗarikan da zan karanta kana zama ka halarto shi kana kiran shi wanda ya bashi zai zo shi kuma wanda ya bashi zai zo shi ma wanda sai shehu tijani zo sai manzo Allah to sai ka ga gashi ɗarikan kuɗi amma nauyin ka a mizani sai an tara yan ɗarika dubu ba su kai nauyin ba saboda ba su san ma ake ba sani ba yadda ka ga ɗan dariƙa yana shan hannu a hannun 'yan izala wanda ya gaskiya a dariƙa zai shawuya a hannun 'yan dariƙa. yadda 'yan izala suke kallon dariƙa, haka haka waɗanda su kuma yuyuyu haka sakararrun 'yan dariƙa za su rika kallon ka kai ma wani haka haka saboda dalili abinda dariƙa ta ce ai shi kake su kuma ba su ma san me aka ce ai kawai fashion ne kawai suna yi ba su san kawai abin ba ba su san wai in za a fito ma daga gida za a zo wurin wazifa akwai wani abu da ake na muhasaba ba kafin a zo wurin wazifa dole sai an yi muhasaba an ci ba su san wannan ba wannan tsarki duka da ake duk san wannan ba tun daga wurin alola mutum zai yi alola wurin wanke hannu ba kawai haka kawai yake wanke hannu a Allah duk abin da na taba da wani. Mm, Allah na tattaba abubuwa kuma ka hana Allah na tuba shine ma'anan ka wanke hannu kurkura baki gulma karya sai gumi batsa kasafi da sharri da na yi allah na tuba kuma abinda zai birge ka uku uku ake na tuba a makamul islam na tuba a makamul iman na tuba a makamul isa uku sannan ka shaƙa ruwa wani warin sigari da ka shaƙo wani wiwi wani hayaniya duk da ka jijiyo ka shaƙo duk ka fice shi to daga nan sai ka zo ka wanke fuska Allah na yi kalle-kalle Allah na yi leke-leke Allah na yi gane-gane Allah na yi hange-hange duk ka hana Allah na tuba sai ka wanke fuska. ka zo ka wanke hannu wannan wanke hannun na biyu ba irin na farko bane wancan na taba haramun ne wannan kuma na la hawla wala quwwata illa billahi Allah ina haɗa kafaɗa da kai ina ji nima ina da iko Allah na cire iko na na cire hannu na cikin ko na bar maka shine ma'ana shine zuwa nan gwiwa ka tuba sai me ya rage sai shafan kai Allah ina jin wai nima mai kuɗi ne Allah ina jin wai nima malami ne Allah ina jin wai nima mai ƙarfi ne Allah na tuba duk wani girman kai Allah na tuba shine sai ka tafi sai ka dawo tafiyan nan ka tuba kanka daga jin isa dawo wannan ka miƙa Allah kayan shi girma duka naka ne amshi kayan ka ya ubangi sai kunne duk abinda ka ji wanda bai dace ba ka tuba sai me ya rage shikenan sai ka zo kai sallah kana tashi sai ka ɗauko lahira a hannun dama duniya a hannun hagu sai kafa ka wanke kafa wanke kafa tuba daga duk inda ka taba zuwa inda Allah bai da aje ba mm. shine mana wanke kafa ka tuba daga zuwa duk inda Allah ya haramta aje ka je ka tuba to ka gani ka zo wurin wazifa ka zauna kuma sai a fara sai ka ci bayan ka gama duk wannan sai ka cire komai a zuciyanka saboda ba a taba zuwa wurin wazifa an zauna annabi ya tashi bai kyauta ba ba a taba yi kullum da ya ba shi hujjani a rika a bisan ya ce masa utruk an ka janila a shiyah ana ka umar rabbi ka filuka lamin na tali mahalukin alaika min a shiyah fa ana wasi da tuka wa mummi duka ala taƙiƙ karbi wannan dariga karba duk wanda ya karba dan aljanna ne a wurin to duk sanda za a yi manzo Allah zai zo kuma in ya zo yana yin kyauta yana yin baiwa to ba a so zuciyanka ya cika da abubuwa domin za a yi kyauta ba da hannu ake karba ba da zuciya ake karba to aka zo bayarwa sai aka ka ya cika da hayaniya sai manzo Allah ya bashi hujja ne ce to almajirin naka ya cika zuciya shi da gashi a aje masa da ya gyaru a zuba mishi a to da yawa muna yin dariƙa ba amma san irin wannan gyaruwa ba sai mutum ya fake da dariƙar ya ƙara lalace so da haka mu hattara sosai waɗannan abubuwan guda hudu su ne suka bambance mu da wanda ba mu ba izini sharaɗi ka kula da sharaɗi shin carbin da kake ja ya cika daidai ya wuce adadi ko bai kai adadi ba shin kana yin lazumin kana jan shi daidai dole ka sani domin sharaɗin da aka baka ɗari aka ce ba ce ɗari ba ɗaya ba ba ce ɗari da ɗaya ba ɗari daidai to sannan sai sharaɗi kana girmama iyayenka kana kula da sallah akan lokaci cikin jami'i dole ka lura da wannan sannan na ƙarshe ladabi ya kake yin lazimi kana yin lazimi ne a zaune ka miƙe kafafuwa kana kallon tv ka rike shi kasan da yawa haka ake lazimi mutum sai ya zauna kawai ya zauna ya miƙe kafa shi kawai yana shan tv yana kallon tv kuma yana lazimi <laughs> wai wata rana an gayyace shi wa tikurin jirgin an gayyace shi an daɗe ba a gan shi ba a san bai fita sai wani abu ya faru wani babba ya rasu sai ya fito ya zo taziya sai aka gan shi sai 'yan tijjaniya sun ga kayansu sai suka matsa cewa ya eh, sai ya faɗi wani abu ya ce me za a faɗa aka matsa manya suka ce ai tun da an ganka kuma kuma tijjanawa sun daɗe suna kishin ka sai dai su ga rubuce-rubuce yanzu ga ka arha an sai a faɗi ya ce to me za a faɗa akan masu yin lazimi akan benci masu zaman bakin titi suna kurawa jama'a ido me za a faɗa wa wanda kamun ya kira Allah su ɗaya sai ya kira bayi su goma ya ce su bar wannan sai mu gaya musu abin da zai amfane su ya sa takalmin shi kai tun a da ashe da yanzu ne ya dawo yana jin rubutun ma zai daina da yanzu ne ya dawo ya ga yadda ake saboda haka <clears throat> yan uwa mai hattara sosai mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da ya tara mu a wannan zawiya mai albarka ba don komai ba sai don tunawa da ambatan haihuwar hasken zamaninsa haihuwar soyayya haihuwar haɗin kai haihuwar uhuwa ta Allah haihuwar yabo haihuwar godiya yana faɗa da kansa yana cewa wahal absar ainaka a halama ishatan min al'abdi fa hamdulillahi kulluhu tun da babarka ta haife ka ka taɓa ganin mafi daɗin rayuwa <clears throat> da ya kai wannan bawa wanda rayuwarsa baki ɗayanta godiya ga Allah ce ka taɓa gani mutum irin wannan ka ta ganin rayuwa mafi daɗi da ta kai ta wannan bawan mai suna alhamdulillah baki ɗaya na alhamdulillah ne to shi ne harshen zamaninsa shi ne harshen lokacinsa shi ne bagiran duban allah ta'ala a cikin halittarsa shi ne ƙofar allah kwaya ɗaya ga dukkan mai neman wuluji zuwa fadar Allah babun bihil abuwabu tubtahu illazimta wa tubtada min rifkatin imlaki Shi ne makadaicin zamani a ilimi da addini Shi ne shehin lokacinsa a cikin tarbiyyar muridai Shi ne alamar shiryayyu shine karshen masana Allah cikin karni na hudu bayan dubu Shi ne mai taimakon ɗarikar tijaniya Shi ne abin da ake nema a cikin mazajenta idan ka zance sai di al-harazim sai di ali tamasi sai di muhammad bin al-arabi ad-damrawi sai di muhammad al-gali sai di mahmud tunusi sai di abdurrahman barrada sai di muhammad al-kansusi sai di muhammad al-mishri sai di abu talib sai muhammad al-gali abu talib sharif al-hasani sai di abbas bin al-gazi sai di محمد الحافظ العلوي مولاي محمد بن ابي النصر العلوي سيدي Nazihi. النزيهي محمد العربي بن السائي احمد سكيرج to gaba dai duk wannan abin da ake faɗi din nan dukkan waɗannan mazajen abinda ake lalibi a ciki shine sahibul faida duk inda kaga ana faɗin sabon shaujani wani wani wani wani wani ana lalibi ne ana neman sahibul faida radiyallahu ta'ala anhu ardahu wa anna ali amin saboda haka mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya samu a cikin mabiyansa wato shi bai da matsayi da za ka faɗa a cikin waliyar misali yadda za ka kira wali ka za ka ce ga matsayin shi wani wali ne wani siddiki ne wani watadu ne minal autad wani batalu ne minal abdal wani wato miftahu ne daga mafatihul kunuz wani kudubu ne daga akdab wani gausi ne daga agwas to shi bai da irin wannan bai da irin wannan da kansa yake cewa ya gaibun fi jami'in dawa'iri wa mali wa rabbi fil hawamin matsayi mm. matsayina boyayye ne a cikin dukkan da'irori idan ka shiga cikin waliyai kana neman makamai za ka kare makaman kaf ba za ka wa ba mm. idan kuwa ka ce za ka shiga cikin annaba za ka ba kanka wahala don ba na cikinsu eh, ni hadimin makin annabta ne mm. akwai wani babban wali kashiri kudubi ne sharifi balarabe aminin mahaifin shi ibrahim kuma sunansu daya ana kiran shi a shek abdullahi bin hajji alawi shi ne wanda da zai rasu ya ce a ji a kira makiyansa su zo su ga yadda tijjani ake rasuwa wallahi na. <laughs> gida gida aka dinga kiran su da suka zo ya ce to daga yau gaba ya kare rikici ya kare suka ce me yake faruwa ya ce yau zan wuce suka ah, kaga irin abin da yake hada mu da ku yanzu wani ni magana ke waye ya san lokacin ya ce a ah, mu muna sani ai mu ba wai ranar wucewa mu ba ma inda za mu saukan an je mu saburi <laughs> eh, ya ce mu saboda ai lazi da qalu rabbuna allah ta istaqamu tatanazzalu mala'ikatu allah ta takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Shey Ibrahim nanu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum biya ma tashtahi anfusukum wa lakum biya ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya asan shikenan suka ce to ai ka gani mu irin waɗannan maganganun na su suke hada mu da ku yace ba komai in kuna so ku dan jira kaɗan sai in wuce a gaban ku ku gani zan yi kururuwa ko zan yi ihu ko koya zan wuce suka bushe da dariya aka zana ce ina yaran zafin ciwo ke damun uban ku eh, baban ku ciwo ne ke damun shi kawai ana zaune sai aka je amsa sallama sai ce to gaskiya ta farko ta faru hmm. ya ce ga manzo Allah shi da ma shi jani ya gaya mana in za mu rasu manzo Allah zai zo to gashi nan yanzu sai aka ji wurin ya cika da kamshi ba irin na turare ka san kamshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da hanci ake ji ba mm. idan ka zai ji wallahi kunnan ka zai ji hancin ka zai ji makogoran ka zai ji mm. ka ji ko zuciyarka za ta ji farjin ka zai ji dukkan kafofin gashin jikinka sai ya ji sai kawai kowa ya ji wani kamshi kuma wurin ya nasu jim kaɗan sai ce to masha Allah manzo Allah ya zo ya mun wasiya kuma ya ce in gaya waɗanda za su binne ni idan na rasu kassi saurin kai domin za a yi ruwa za su jike idan na rasu a tsaya kaɗan za a yi ruwa ƙasa za ta ɗauki ni'ima sannan za a shigar da ni cikin yana gama gaya musu nan sai ƙara amsa sallama ce to ga mala'ikan mutuwa nan ya shi sai kowa ya nasu ya ce to ga nan fa ya kama raina ya kama raina ya janyo shi daga babban ɗan yatsa ya kawo shi bakin gwiwa sai aka kafafuwansa sun mutu sun daina motsi ya ce ga ya banne in dan huta ce to ga ya sake kamawa zai ci gaba ga yana ja ga yana ja ga ya kawo bakin madaurin wando sai aka ga cinyoyinsa sun mutu ya ce to ya dan banne in sarara in dan huta to to ga ya sake kamawa gashi nan gashi nan ja yake ga ja yake ga ya kawo shi bakin makogoro sai aka ga hannayensa sun daina aiki jikinsa ya mutu gaba daya sai ce to daga nan za mu ban kwana da ku mm. sai mun haɗu a can Allah ya kawo ku lafiya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi sallam. sai aka ga ya kwanta dama mm. ya ce wa ashhadu anna kullu ma qala hul qulubul maktum haqqun wa sidqun mm. sai mun kira suna kallon ne wai wai wasa ne ko wai ya mutu ne aka ce ah, ba a gaban ku ake ba wanda ya kalli wannan ah, can sai aka ji hadari cewa ah, mun kira suna kallo abin yana ba su ko almajiransa sun san komai ana ta shiga ana fita ana ta abubuwa to aka zo aka fito da shi aka yi sallah aka tafi makabarta su ma suna biye da aka sa a cikin kabari dai suka tabbatar cewa dai wasa ba zai sa abin na mutum ba sai suka ce to a ah, salamu alaikum da Allah jama'a ita ɗariƙan nan wa ke bayarwa aka ce gane ce to mu ma a bamu to mu ma a bamu mu ma a bamu to sai aka ba su a makabarta fiye da mutum ɗaruruwa suka karbi ɗari ƙara to wannan abokin baban shi ibrahim kuma shi ya fara gaya wa shi ibrahim kai ne sahibul faida kai ne sahibul faida na hakika wanda ba kai ba majazi ne an ta kabirun ɗarikata tijani tafi zamanika to ya taɓa zuwa gidan su shehu ibrahim shehu yana yana matashi sai babansa sai ya aiko shi da hadiya sai ce ka ka ba bakon nan hadiya ka ce na ce ina so ya gano mun waye kai shehu ibrahim ya zo ya gaida bako ya mika mai hadiya ya ce ga hadiya babana ne aiko ni ya ce binciken da kake akan mutane kana fahimtar su wai yana so ka gano sai ce ka koma ka gaya babanka in ka lasta biyan, ya alamu zalika kulluna sannan wa lasta waliyan wa haza la ya'rifuhu julluna kullahu anta sha'anun min shu'unil haq yes yes in ka koma ka gaya babanka kai ba annabi bane kai ba annabi bane dukkan mu kowa ya san haka sannan kuma ka sake gaya mai ka ce kai ba wali bane amma wannan fa ba kowa bane ya sani kai ba annabi bane kowa ya san haka kai ba wali bane ba kowa bane ya sani ka ce masa kai wani sha'ani ne daga sha'anin ubangiji sai dai kallo to shine zaka ji manyan wali suna masa kirari suna ce masa wai a ah, wai a almutaakhirul mutaqaddim almutaakhirul mutaqaddim wal abdul ladzi la yuzahamu almutaakhirul mutaqaddim wal abdul ladzi la yuzahamu haka suke kira shi ba wani wali da zaka ga duk wani duniya in yadda suke zamani zaka ga yana da abokai amma shi kowa almajirin shi sai wali ya cika ya ƙoshi yana aman ma'arifa in yi shi duk wanda suke wurin in sun shaka sai su zama waliyai sai ka gan shi a gonan shi yana noma shi kuma to yan uwa kar mu tsawaita magana a can sha'anin waliyai waliyai da ake ji annaba suke gado duk wani wali da kaji an ce wannan wali ne wani annabi ya gado. idan ka cuce shi ka cuci asalin kujerar duk waliyin duniya akwai annabin da ya gaya akwai adami akwai shi sauyi akwai idrisi akwai nuhi akwai shu'aibawi akwai salihi akwai hudawi akwai ibrahimi akwai musawi akwai isawi akwai daudawi akwai sulaimani in ka da wali sulaimani da makayi in baka hankali ba sai ka in kare shi kai ka saba ka san mutanen duniya aka ce wali to suna so su ga mutum ramamme ye kasusuwan kirjin shi duk sun fito wuyan rigar shi ya mutu yana magana da kyar da kyar ya sa silifas ɗaya ja ɗaya yalo yana tafi a gefen kwata kaji ko ba kuzari to su wali kenan to idan wali ya gaji annabi haya haka za ka gani za ka shi a baya magana da yawa kullum azumi kullum zikiri bai da aboki shi kadai za ka gani shi haka nan idan wali ya gaji annabi isa za ka kullum riga shi daya bai da wurin kwana ba mata kamar sufi namu nan birni yaro idan mutum ya zama ka sai ka ga yana jin maganan dabbobi yanzu sufi nan da ya rasu yana jin maganar tsuntsaye yana jin maganin tsuntsaye idan yana zaune a nan inda yake har wannan duk tsuntsaye nan da suke yawo a gonakin nan yana jin duk abin da suke faɗi yana ji akwai irin shi wata rana yana halwa a daji a cikin bukka kawai sai tantabaru guda biyu suka sauka a saman bukka sai namijin sai ya ce Allah ya saka ma alhaji wani da alkhairi Allah ya saka shi da alkhairi noman da yake gashi kullum za mu ci mu koshi mu kai wa 'ya'yanmu sai matar ta ce Allah ya saka mashi da alheri da irin wannan ne na cikin ɗakin nan da yanzu mun mutu kaje da irin wannan ne da ke cikin ɗakin nan da yanzu mun mutu shi bai ci ba bai doba ba balle mu mu ci ka gani ko kaga a zahiri ana ganin su fi an kuwa ga tattabaru sun yi shi ya sa kamar Allah kawai ka girmama bayan shi a karka dinga hukunci wani wani wani wani ma'aikaci ne na ofis amma ya fi wali dubu wallahi za ka tara waliyai dubu masu jajayen carbi kullum suna halwa shi kuma yana ofis za ka gan shi ya sa da tight yana zaune a ofis kullum amma nauyin imaninsa da matsayinsa ya fi nauyin walidu saboda misali yanzu idan ka ce waɗannan wannan ya gaji annabi haya wannan ya gaji annabi isa to shi kenan to to wanda ya gaji annabi ibrahim kuma ya fi su don annabi ibrahim a.s. ya fi annabi isa matsayi a wurin allah to annabi ibrahim a.s. karnuka kawai da suke kula da shanunsa na noma duk wani kare munduwa da ake samai a wuya na sarka da ake jan shi na zinari na zinari karnuka ne za ka gansu birjik suna kiwon dubin nan shanu idan yi baki fa mutum uku sai a yanka bijini bijini ake yanka yana fita kamar mil uku neman bako da ya ga mutum haka yana wayo ya ce malam kamar bako ne ko eh to ni ne mai masaukin sai ya wuce da shi gida don ya dafa mai abinci kawai saboda haka za ka ga wani waliyin talaka gajiyayye ramamme ko mata babu sai kuma ka ga wani shi kuma ƙasaitacce ga kuɗi ga mulki ga amma kuma ya kwanci kowal wali akwai annabin da ya gada yadda waliye suke dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu haka waliye suke dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu kowane wali akwai annabin da ya gada sannan akwai magadan manzanni manzannin allah su ɗari uku da sha uku to akwai waliye su kuma su ɗari uku da sha uku akwai waɗansu waliye su takwas akwai waɗansu waliyai su bakwai akwai waɗansu waje su biyar magadan ulul ne za ka ji shehu mijin yawa yana fadi yana cewa a halin lahi? fi kismai kama a afadahu ulul a halin lahi in ma bi adad Ya yahsuru ma'aula bi hasirin wal adad a gyara ayyafi yafi a dinga yawa na wannan ba sai duba menene matsala.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 لله إما بأدان يعصرهم أولى بحصر والأدن لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله فالأولون منهم الأقدامون أكملها وله آه الوهاب الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله ومنهم الأئمة صفات فقد تزال الله صفاته لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله ومنهم الأوتاد في كل زمان أربعة هازوا مقام العيسى لا إله إلا الله الله إلا الله الله الله ومنهم الأبدال صمعة فلا زيد ولا نقص لأدهم جلا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله والنقباء منه اثنا عشر وسط البروج فيض برهم جرى لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله والنجباء منهم ثمانية أوالهم زقت بخير وافيا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله ثم الهوائيون منهم واحدون في كل وقت ارتده الواحد الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله كنتم تأسسان لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله ومنهم الختم المحمدي أكمل أوصافا له العلي لا إله إلا الله

sayyidina muhammad rasulullah alaihi salamu to yan uwa mun saba ko da yaushe in mun zauna muna faɗin tarihin shehu da asalinsa da asalin tarihin iyayensa da tarihin mahaifarsa wannan dukkan haddace mun faɗi cewa an haife shi ranar alhamis bayan sallar la'asar a wata alkarya da ake kiranta faiban yasir a cikin ƙasar senegal a cikin garin kaulaha sunan babansa alhaji jamilan yes sunan babansa sai da aisha yana da yayye sun kai goma sha uku sun girme shi babban yayansa ya bashi kusan shekara ashirin sai muhammad khalifa muhammad niyas kuma akwai mai binsa sai di abubakar al'awwal akwai sai muhammad zainab akwai sai muhammad al-hari akwai muhammad shahi akwai said muhammad mahmud akwai said mu'azu akwai sheikh umar al-futi wanda saboda ilimi ana kiransa khalil ya haddace muktasar har wata rana wani ya tsokani gidan shehu yana faɗin wani abu a kan gidan saboda senegal ƙasa ce babba to kuma kowa yana takama da gidansu sai wani ya yabi babansu ya yabi gidansu ya yabi sai shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin sai ya ce to ai yabu haka ba hujja ai bai yi ba kai kaɗai kasan gidanku ka gaya wa duniya abinda gidanku ya kunsa sai shehu radiyallahu ta'ala wa radahu annabi an yace ai mutum ya fito ya gaya duniya cewa mu baban ka kaza ne ko kakan mu kaza ne ai wuta ne a ku fito ku yi aikin da za a gane suwa suka haifi amma alfahari da iyaye da kakanni kuma ba komai wayan a wannan shirme kenan kai aiki har a fara tunani waye ubanka suwaye kakanninka sai shehu radiyallahu sai ya ce man kasa walidan lahu bi walidi ainal furu'i ka furu walidi ainal furu'u ka furu walidi wanda yake so ya haɗa ubansa da ubana a gaya masa ya kawo 'ya'ya a gidansu irin 'ya'yan ubana kad za ta haddusan bin ni'ima wani kimatullahi ƙaumin nikima yace ba ina cika baki bane ba ina faɗin wannan ne saboda ta haddusi zantar da nimar Allah da yayi mana ya ce ko da yake in kana faɗin ni'imar da Allah ya yi maka sai ta zama bala'i ga waɗansu kuma ya ce bari in tambaye ku man kal khalifatin lazi ta'allama minhu wa minhu kad hawat taqadduma wai duk mutanen sinigar da suke wannan surutan suke cewa gidansu kaza babansu kaza waye zai iya ɗauko irin Muhammadu Khalifa a gidansu babban yayanmu wanda wurin babanmu ya yi karatu babanmu ne ya kaddamar da shi ana taron tijjani in ya zo shiru kowa ai na ji lahul kabira barar ilimi wa fata fi sigari kullar kauni in baka san waye muhammadu khalifa ba shine dan mu babba shine kogin ilimi tun yana da karancin shekaru ya zarce waliyai radda an sheki alal fuhuli wa sayyaral alim kal jahuli ya ce ya kare martaba shehu da alkalaminsa da tawadarsa duk wanda yake so ya soki shehu jani idan muhammadu khalifa ya ji yanzu yanzu zai mai raddi ya ce kai akwai malamai da suke taba shehu jani muhammadu khalifa ya mai da malamai kamar jahilai da ya yi magana sai ka ji kowa ya tsit duk wanda muhammadu khalifa ya mai raddi to bai kara magana har ya mutu ya ce lahu tawalifu lahu ash'aru ra'iqatul laha lana bi habtiqaru muhammadu khalifa yana da littattafai da ya rubuta yana da diwanai na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi da shehu tijani kawatattu ne gare mu muna alfahari da ita a ne za ka gane shi ibrahim bai fada da yan su ne suke fada da shi su ne suke fada da shi ka san matsalar karami idan babba yana fada da karami sai duniya ta ce wai karamin ne yake fada da babba shi babba shi ne ke faɗa da karami sai kuma a ce wai karamin ne ke faɗa da babban saboda shi babban bai da gata shi ko babban eh, shi karamin bai da gata to shehu radiyallahu anhu yawo Muhammad al-Khalifa biyayya tsananin biyayya bai taba jayayya da shi ba yanzu ka ji irin wannan kiranin da yake masa sun taba kai shi kara haurin turawa lokacin tura ke mulkin kasarsu hmm. turawan faransa aka ji aka ce shi ibrahim kaza kaza kaza yana eh, lalata yara ya hana su karatu ya hana su kaza kullum ba su da aiki sai zikiri sai kaza kaza kaza kaza kuma yanzu ya zo yana jayayya da manya wai ya ce shi ne khalifa tura suka ce to babu laifi za mu duba aka gawo bincike aka zo shehu yana cikin almajiransa a kowace aka zo aka tafi da shi almajirai za su yi shehu ce a kar kowa bi yadda na dawo yadda na tafi zan dawo innal ladhi radda al kalima li ummihi sai yarju ibrahima shikenan shehu ya je da aka je ana ta tambayoyi ashe tura suna gefe manyan suna ta rubuce rubuce tun zuwan shi da duk abubuwan da aka yi aka ce to ana neman ka gobe shehu ya zo da wuri tura sun gaya masa muna neman ka da yayanka da kuma waɗanda suke ka. manya sun ce kana musu rashin kunya wasu ce akwai abubuwan da kake yi wanda ba a yi darasu su ba saboda haka muna neman ku gobe shehu ya zo shi ya riga kowa zuwa yana zaune a kan kujera sai ga su mamun khalifa sun zo sai miƙe tura suna kallo duka da ya miƙe khalifa ya shigo da manyan eh, shehu yana gaishe su ana amsawa da kyar lokacin bai fi shekara talatin ba manya suka shigo aka zauna a kujera shehu ya je ya sami gefe ya tsuguna kusa da khalifa sai a me kuka gaya mana akan yaron nan ne ku faɗa ai ba sai an faɗa ba wannan yaro ne baya jin magana wannan kaza kaza kaza wannan yare na mu ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza baban mu ya rasu ni ne babban da a gidan nan ni ne khalifa ya ji ya tara yara suna bin shi suna zikiri an ce shi ne khalifa tura suka kalle shi suka ce kaji abin da yayan ka ya faɗa ya ce kwarai na ji akwai kuskure a ciki ya ce babu kuskure babu kuskure to me yasa kake ya ce a ni ban yi wani abu ba to rashin fahimta ne kawai shi babanmu shi shi wannan yaya namu shine khalifan babanmu kuma na fi kowa biyayya akan wannan ni ma ina masa biyayya a sa na khalifan babanmu ni kuma khalifan shehu tijani sai tura suka ce wane ne shehu tijani sai aka ce wani balarabe ne a morocco turawa <laughs> suke tsaki ce maganar banza kai kalifan babanku shi ya yadda shi kuma ya ji ya ce shi halifan wani fari wani balarabe shi baki a nan yaro ka bar shi idan ƴaƴan wancan sun ji za zo su kama shi aka ce wannan ba ba hujja ba ne da Allah ku bar yaro ya huta kawai yaro ya ji ya tara yara ƙanana ya ce musu shi halifan wani balarabe ya ce shi halifan wani balarabe ne ba ma kasar su ne ba ku je ku damu kanku ku bar shi ran da waɗancan suka ji hannun <laughs> za su su ɗauke shi <laughs> to kasar tura su zaka abu ba shi kuma khalifa ya cika ya cika sabu a to babansa ya kashe tijani shi halifan babansu ne shi kuma halifan shehu ne. to haka yi ta masa biyayya dai har ya rasu to ka ji yadda shehu yake yaban shi lahu tawalihu lahu ash'aru ra'ikatul lana bi haftiqar sannan sai shehu yace kai wai in tambayi duk wani malamin sinigar ko yana gidan Ahmad Bamba a can Tuba ko yana gidan Alhaji Malik Si a can Tiwawun ko yana gidan Sheikh Umar Ta'al wai su family Sheikh Umar Rufuti ka san idan aka ce mutum ya samu matsayi to idan bai da rai ya'yansa za su gaba wani wanda zai samu matsayi irin wannan duk wanda zai inkarin wani wali sabo to bai kai 'ya'yan wali da ya gabata haka Allah ya rubuta tun sa yasa ka ga annabi ba wanda ya kai yahudawa wake shi saboda kakanninsu annabawa ne su suka san me ake kira Annabtu? to ya aka yi ta kufci saboda ka sai su ta hura masa wuta kullum su ta ziga jahilai da wawaye ana ya kashi to haka duk sanda Allah ta'ala ya tada wali to waɗanda suka taɓa riƙe wannan matsayin a gidajen su iyayen suka mutu gidan yana tangal-tangal su za su dinga kunna mai wuta kullu kullu dan me kayan gidan mu zai koma wurin shi ba mu yadda ba to sai su dinga kiran jahilai kaza kaza kaza mun ji an ce an yi kaza ai ba haka ake ba eh, lokacin zamanin shehuwa ne in ka da cewa zamanin shehuwa ne to ana so a cuci shehun zamanin <laughs> duk sanda ka ce ai shehuwa ne ba haka yake ba yanzu kaga zamanin nishin tijjani kullum ana so a wawaitar da ko da ke mu dawo matan zamanin annabi ta ce to wannan abin da yake faɗi haka musa yi ai ba haka musa yi ba eh? ya ce shine annabin karshen zamani shi shine cikamakin annabta amma matan shi tara isa ko ɗaya bai da shi kaga shi ba hako to sai kuma a zo bayan annabi ya rasu abubakar ya ce kaga wannan abin da abubakar mu fa ba haka annabi yi ba eh mu ba haka annabi yi ba abubakar yana rasuwa ta ce abin nan da umar yake mu ba mu gane ba wallahi abubakar ba haka yi ba Umar yana rasuwa ya ce lamarin usmanin nan fa ya kamata a lura fa mu fa zamanin Umar fa ba haka yake Umar ko bacci ba yayi yawo yake cikin dare yana duba wani gida ne ke da matsala yi maganin matsalar Usman yana rasuwa aka ce to ai mu fa aliyu nan ma mu sa kwata-kwata ba mu gane masa ba har aka turo wani mara kunya ya zo ya mai tambaya shi wai kai aliyu mu fa lamarin ka ba mu gane bai ce kamar ya ce to mu zamanin annabi ba haka ake yi ba ya ce ka sa abin da ya sa ba haka ake bai ce ya ce saboda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama abubakar yana nan umaru yana nan usman yana nan ni ina nan duk abin da annabi zai da mu ke shawara bayan wahayin da Allah yake masa sai ya shawara da eh to shikenan to bayan annabi ya rasu ai abubakar ba aka yi ba ya ce abubakar baya yin abu sai ya kira umaru ya kira usman ya kira ni mu ne muke yin shawara to to ai bayan abubakar din ai shi umaru ba haka ya ce baka taba jin umaru ya ce laula aliyu la halaka umaru ba ba dan aliyu ba da umaru ya halaka duk abinda umaru zai sai ya kira mu to bayan umarun ai shi ma usman ai ya ce to to me kake so kace mu yanzu zamanin nan naka ya ce matsalar da aka samu zamanin annabi abubakar na nan umaru na nan usmanu na nan ni ina nan zamanin abubakar umaru na nan usmanu na nan ni ina nan zamanin umaru usmanu na nan ni ina nan zamanin usmanu ni ina nan kuma ni ne kofar ilimin annabi matsalar da aka samu yanzu ba abubakar ba umaru ba usmanu ni ne amirul mumini ne yanzu ba kowa sai irin ku kaji da matsala ta <laughs> ya ce matsalar kenan ba kowa shi yasa nake shan wuya duk wani wanda ya san inda aka dosa ya tafi sai sha girgir bau irin ka to haka kowane zamani aka zo kan shehu jani a ce ai ba aka sita kadir yake ba zamanin sai ali tamazini a ce ba haka shehu jani ba zamanin su shehu suka yi raju a ce wallahi mu ba haka muka ga ali tamazini ke ba zamanin shi ibrahim radiyallahu har wani ya taba zuwa majalis ya same shi su uku suka yi eh mu wallahi mun yadda kana da ilimi domin ba a kama ka a cikin karatu amma irin wannan shiga da kake kamar sarki baban ka riga shi uku ah. Allah ka ji. wai kawai abin da ya kawo su sai sai ce walidi kayyada hulwara'u wa ana adalaka lil ilmu baba na tsantsani ne ya daure shi ni kuma ilimi ne ya kwance to bayan shehu sai yi ali ta ce ba haka shehu ibrahim ya yi ba to haka duka shehannan nan namu yanzu misali a tiku ta ce wallahi mu ba haka shehu mijin ya ke yi ba wannan abin da ake yi kaza kaza kaza kaza kaza zamanin a ulfati a ce mu ba haka muka ga a tiku yana yi ba eh ba haka muka ga a tiku yana yi A, to haka kowane zamani kake yi sai a ambato maka wasu shehunnai sai a ce ba haka suke yi ba su ma shehannan a zamanin su an gaya musu ba haka wadancan suke yi ba in za ka sallama wa wariyai ka sallama musu kawai amma wani muna bance muna bance da kananan maganganu ka bar su kawai ka sai shi ya ce wa man ka sinwihi muhammadun lazi karfa ka fil ulumi kulla jibiri wai duk mai takama da iyaye da kakanni a gidansu wa zai iya kawo mana kamar kanin muhammadu khalifa shine muhammadu zainab wanda a ilimi ya zarce duk wani babban malami zainul majalis fatal fitiyani bal innahu mubarizul ya yace kwalliyar mazauni idan ana taron malamai muhammadu zainab bai zo ba to wuri bai cika ba ya ce tun yana yaro ya zarci tsararrakin shi wa man yusamma shekha ani umara filfiki wa nahwi sagiran bahara wane ne a gidansu za a samu umar wanda ya zarce malamai a ilimin fikihu a nahawu tun yana karami ya zama kogi ya ce wa man ka bakarin fittisa il ma'arifa Bisirri sirri shehi sara ma'rifa waye kamar abubakar sirrin bai wane ne a gidansu akwai kamar abubakar sirrin bai wanda Allah ta barko ta layi ya yarwata kirjinsa da samun ma'arifa saboda ya rabauta da asirin asirin hutu jani wai shi shi ibrahim ya samu shi ibrahim saboda haka shi kansa ma ma'arifa ce abubakar sirrin bai ma'arifa ce saninsa ya ce wa man ka abi bakarin huwal imamu min jiddihi bi hiktadal alamu wai wane ne a gidansu za a samu kamar abubakar al'awwal wanda shi ne limamin gidanmu duka yayyanmu da kannanmu da shi muke yin koyi ko lokacin da shi ibrahim zai tafi aikinsa hajji na farko shi ya masa wasiya shi ya masa addu'a shi jarumi ne lokacin mahaifinsa yana da rai in za a yi sallah to bayan mahaifinsa ya tsufa sai a samu jinkiri haka kamun ya fito sallah to wata rana an zo za a yi sallah baban bai fito ba kawai sai ya bakar al'awar sai tashi kawai sai ya shiga gaba ya ta da kama ah, wannan ya kallo ne wannan ya kallo ne to babba ne dan daga shi khalifa sai shi ta da sallah aka ta da sallah shi kenan sauran yan gidan suna Allah ya sa baba ya zo zai ga inda baba zai yi eh, mu ya fi mu zai wa baba kaza kaza kaza kawai bayan idar da sallah sai ga baban sai ya fito sai ya ce waye sallah ne gayi nan nan ana nuna shi gashi sai ya ce Allah ya maka albarka daga yau kai ne limamin gidan duk sanda ne jinkirin fitowa ka shiga gaba ka ba da sallah ba a jinkiri wurin tafiya wurin Allah sai kawai ya koma gida tun daga nan shi abubakar al'awwal ya zama shine liman ya ce wal min hadi wa min mahmudi wa min mu'azil lil huda maksudi ya ce ban da waɗannan akwai waɗansu akwai muhammad al-hadi shi wannan shehu ya girme shi wa min mahmudi ne shakikin shehu ɗakin su dai wasu dai wasu ne dan uwan shehu shakiki shi shehu sirrin bai abin da yasa ake cewa dan uwan shehu saboda shine ya fara sallama shehu a gida amma dan uwansa shakiki sai mahmud kanin sa uwa ɗaya ba da wa min mu'azin akwai shek mu'az lil huda maksudi wato waɗannan duk mai nufin shari'a ya nufe su kawai wa man yukharriju min al a'lami wai wane ne a gidansu aka da irin waɗannan gaggan malamai ka haula'i kamar waɗannan da na zano qadatul alami wanda su ne shugabannin talikai wa yake da irin waɗannan to ba amsa sannan a cikin mata akwai sai da ruqayya akwai sai da zainab akwai sai da maryam akwai sai da fatimatul kubra akwai sai da mata sugura akwai mamma khadija akwai sai da aisha akwai sai da zainab ita ce wadda lokacin da shehu ya rasu tana da rai ta girmi shehu da shehu ya rasu tana madina aka zo aka faɗi rasuwar shehu mata suka rusa ihu ita kuma ta ranga da guda sai abin ya ba da mamaki sai aka ce a'a to ko ita ma munafuka ce ka san shehu an ga abubuwa malam shehu sai tafiya ta yi nisa kawai sai ka ga wani ashe shi munafiki ne kawai shehu ya ga wannan abubuwan da yawa a shi to sai waɗanda suka santa sai sun ana ta magana a ah, to ya wannan an faɗi rasuwa irin ta shehu kuma lokacin da shehu zai rasu ita ce ƙarshen wanda suka yi magana bayan ya sallami iyali ya keɓe ta shi da ita suna ta magana ba a san me suka yi ba sannan ya sallame ta sannan ya tafi amma a fadar su wasa yi ta yi ta guda kawai ita abinda. to shi ne sai waɗansu manya suka sami da suka ce gaskiya kin kawo abin da ba zai kawo matsala domin hankalin mutane ya tashi ta ce a ah, kowa ya nashi wa kullum an makami ya takalla kowa akan matsayinsa yake magana su akan matsayinsu suke kuka ni kuma akan matsayina yake guda su mijinsu ne ya mutu suke guda ni ko alƙibla ta ce ya ƙara bayyana shi ne nake buɗa alƙiblar da da akwai hayaƙi hayaƙi yanzu ya fito shi ne nake buɗa aka ah, ji ka jure karatu kuma ki mana bayani ta ce bari in gaya muku ni a gaba na aka haife shi ko mijin ku ne wallahi bala'in da na gani wannan ya sha takarda ba za ta yi ɗaukar shi in ka ce za ka rubuta takarda za ta yaki ba za ta iya ɗaukar bala'in da shi ibrahim ya sha ba ta ce bari ku ji babanmu ya kan ba da wasu ayoyi duk wanda aka haifa ana rubuta masa amma shi tun daga haihuwarsa yayyanmu suka gane cewa sai ya cinye gidanmu duka so da idan an zo masa rubutu maimakon a rubuta masa ayat da ake rubutawa sai su rubuta wa ya tihil mautumin kulle makani a wanda suke rubuta kenan wa ya tihil mautu min kulli makani ta ce to ni ina daga cikin masu wanke rubutu ta ce duk sanda suka rubuta idan na ɗauka zan wanke sai in ga ya koma wa ya tihil ilmu min kulli makani sai in wanke bashi ta ce akwai lokacin da wasu abubuwa suka faru har sai da ta kai babanmu ya tara mu ya ce da mu duk wanda zai ki ibrahim ya yi amma kar ya cuce shi duk wanda ya cuce shi zai rusa gidan shi ba zan hana ku motsi da zuciyarku ba domin yan uwan ku sun yi motsi da zuciyarsu amma da suka jefa shi a rijiya suka yi masa abin da suka yi masa kun ga abin da ya faru so da haka kuma in za ku cuce shi ku cuce shi in za ku ki shi ku yi masa hasada ku yi hasada ku amma kar ku cuce shi ta ce to haka ya taso ana ta wannan har babanmu ya zo ya rasu a kulla masa wannan ya tsallake gobe a kulla wannan ya tsallake ta ce duk abin da kuke ji ana faɗa a kan shi ba zai iya gaya muku abin da ya faru a cikin gidanmu ba saboda tonan asiri ba ku san shi ba duk kiyan yadda ake masa a wajen nan bai kai abin da ya haɗu da shi amma duk tarkon da aka sa masa sai ya tsinka ta ce haka aka yi ta yi haka aka yi ta yi babban yayanmu shi ne oga a wurin cutar da shi amma duk inda ya samu alheri shi ke fara zuwa ya kaiwa ya ce shi ya fara ba yayanmu rediyo ba mu san rediyo ba ya ce shi ya fara kawo ya kawo ya gaishe shi ya ce to me ke taba da kai ne ya ce na kawo maka wani abu ne idan kai magana abin zai maimaita abin da ka faɗa kuma kai ne mai son karatun alkur'ani zan iya sa maka karatun alkur'anin limaman maka sai ce ka gani ko ibrahim tun kana yaro kake irin wannan ka dinga faɗin abin da ba zai yi ba ba zai yi ba har yanzu ka daina irin wannan maganganun naka kai ta faɗin wasu magana manya-manyan maganganu wanda bai yi wa? sai ce aina ma zo maka da shi ne ba wai bai wa? ka ɗan yi magana ka gani kenan su maganganun da suka yi sai ce to dakata yaya da ya dakata a shi ya riga danna da ya danna kawai sai ji muryar shi kawai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ibrahim daga yau idan ka ce mun zuga annaba a zaune zaune su duk abin da ka faɗa ya ce ibrahim akwai wata kasida da washe shehu tijjani ina jin daɗinta kai ne mai murya barin kama kai mun shi ibrahim ya karbi da ya rera aka ɗauka kullum da daddare sai mamul khalifa ya ji sannan yake bacci ta ce to an yi abubuwa da yawa ta ce to ni da raina duk suna tara zuwa suka ƙare. ina da raina sai in ji an ce shugaban kasar najeriya ya zo ya zo ne ya zo ziyarar ibrahim ce babban magana sai in ji an ce shugaban kasan gani ya zo shugaban kasa kaza muna zaune sai a ce min shugaban kasan misira jamal abdul nasir yana neman shi muna zaune a nan aka ce mana akwai fatawa ta matsar da makamin ibrahim amma fatawar shi ibrahim da ya bayar ita ta dakatar da aiki ta ce yanzu ni da na ga wannan ne za a ce ya mutu ni iyo ni ne zan yi ihu ku je ku ci gaba da ihu ta sake ranga da guda ta ce wallahi ya ci kofi duk manufofin Sani na san su bai tafi ba sai da ya cika su ba sai da ya gaya min da zai tafi ya ce mu wance ina so in gaya miki duk abin da na sa a gaba na yi duk burina ya cika burina ya cika abinda nake so ki addu'a Allah ya haɗa kan almajirai na amma burina ya cika kuma idan na tafi ba zan dawo ba zan yi magana ya ce kake magana abinda ya sa na gaya miki na san zaki iya fahimta ta ce to ku ne kuke sa rai ya tafi zai je dawo ni ko tun da ya tafi ma muna tare kuma yanzu da ake wannan ihun ma muna tare shi ibrahim allah ya ƙara mar yadda lamarinsa ya fi ƙarfin tunani da hankali manyan waliyai su ne suke sallama masa kuma mahaifinsa ya rasu Sha bakwai ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da da uku ɗari arba'in bayan hijira wanda ya daidai da alif ɗari tara. da 22 1922 shekarar shi ibrahim 22 babansa ya rasu ya yi wa babansa hidima sosai har akwai ran da babansa yake ce masa ya ibrahim anal bi'iru wa antal baharu wa ya yashrab minkal bahaim sharabu minkal wuhush ya ce ya kai ibrahim ka sani ni korama ce ko rijiya ce amma kai kogi ne ni rijiya ce amma kai kogi ne idan dabbobin gida sun kisha cikin ka dabbobin daji sasha mm. wato mana idan mutanen gidanku mutanen ƙasarku mutanen senegal sun ce ba su yarda ba to shikenan dabbobin daji mutanen najeriya mutanen ghana kamaru chadi sudan sauran kasashe sa zo su sha to yanzu idan ka hada senegal dukanta mutane nawa ne a senegal duka almajiran shi ibrahim ba su ninka mutanen kasar senegal ba sun ninka su har sai da ta kai idan shi ibrahim ya yi tafiya kowace kasa ya je idan ya taho a jirgi zai sauka a dakar sai kaga yana kada kansu kawai yana kada kai shi shi lafiya ce to duniya ta fahimce mu mutanen ƙasanmu suna bacci har yanzu ba su san mu ba tuna wa kaulahin is jilluha lam ya'bu bil ulama bal kulluha hmm. la siyama hadha al jani walau bada khalifatu tijani siwa kususin min kususin wahumu a hababuna wa zali sirrin fahimu an ba'di ahliha nasa'atul baraka alam yarau natijatan fil haraka gashi na je Najeriya na je Ghana na je Togo na je Kwatano na je Kamaru na dawo zan sauka a Senegal amma mafi yawancin mutanen senegal kai bari ma ba mafi dukkansu lam ya abu bil ulama ba su damu da malamai ba la siyama hazal hakirul jani musamman ma wannan bawan da ba kowa ba walau ba da khalifatul tijani ko da na bayyana ni ne khalifan tijani tijani mutanen senegal ba ruwansu ba abin da ya dame su da wannan siwa kususin min kususin sai dai waɗansu keɓantattu a cikin keɓantattu wa hum na waɗannan masoyanmu su kuma wa zali sirrin fahimu saboda wani asiri da suka gane shi yasa suka bi mu sai ce to bari an ba da ahali hana za baraka na zari albarka a cikin mutane. waɗansu daga cikin mutanen senegal za su yi ta yawo gari gari ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa su yi ta neman hadiya su yi ta neman amma falan ya rauna tijatan fil haraka duk abin da suka samu ba zai albarka ba ba zai albarka duk wannan motsin da suke su kai su komo su kai su komo babu natija babu natija ba za su samu natija a ciki ba to shi mahaifin shi ibrahim radiyallahu anhu wata rana hayaniya ya yi yawa don na gaya muku cewa senegal kasa ce babba wadda aka irin sa ahmad bamba wanda yake taka ruwa ya tafiya yana iya taka ruwa to sai baban shi ibrahim radiyallahu anhu sai yake cewa inni iza makastu ba da mauti fitura sai ya alamu ahlus singala man ana wa malhum ni dinnan idan na rasu da shekara bakwai mutanen ƙasar senegal za su gane waye su waye ne yanzu kuma ta hayaniya a ce shehu wani ya fi kowa wani malam wani ya ce kar almajiri na ya kula su ya wannan malamin a ce ya fi kowa a senegal wannan shehin a ce ya fi kowa a senegal ni kuma an maida ni malamin kauye kasa haka ke ganin shehu ibrahim saboda shi ba malamin gwamnati ba ne a kowane zamani malamin da yake da alaka da gwamnati to ya fi waliyan zamanin ko mun kurbaniyarsu ko da suna haduwa da manzo Allah saboda alhaji malik si shi turawa suke neman duk abinda za su zartar sai sun gaya mushi shi ko alhaji abdullahi sun sha korar sama in bala'i ya bala'i sai ya gudu ma ya bar senegal ya koma gambia can yake noma can yake tafiya da abu don ko shi ibrahim da aka haife shi gambi aka tafi da shi aka mai suna kuma a can ya fara karatu har ya taso a wurin baban shi to sai ya zama na lokacin da shi ya shi alhaji abdullahi ya je morocco fas ya karbo ijaza sai ya karbo ta alhaji malik si ya bashi to sai alhaji malik si ya ji daɗi sai ya magana da Turanci dan don allah ku bar mutumin nan Shi ne amfanin ƙasar nan in kuka bar shi ya bar ƙasar nan to ƙasar nan za ta zama ba albarka to shi ne tura suka kyale shi amma shi bai taɓa gaisa da bature ran da ya fara ganin bature sai da ya istighfari dubu aka tambaye shi dalili ya ce saboda ba sa san annabi kuma ba sa san addinin mu duk inda ka gansu akwai abin da suke yi to shine sai ya ce ku bar su mutanen senegal idan na rasu na shekara bakwai a kabarina to mutanen senegal za su san waye su waye ne ya rasu da shekara bakwai shi ibrahim ya bayyana kaga duk mutum da yake takama yake cewa shi kaza shi kaza shi kaza ai ba maganan wai ka fi kowa ilimi ko ka fi kowa matsayi bane fito da abin da iliminka ya haifar yanzu misali shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu duk ƙasa idan wani malami ya ce shi ba zai sallama shi ba to sai a samu shugaban garin wanda ya fi kowa ilimi ya fi kowa wilaya shi kuma almajirin shehu kaga shi ibrahim ya haifar da abubuwa masu amfani so wanda zai jayayya da shi shi ma sai kawo wani amfani ya haifar so da haka yan uwa muku umarnin shehu ya yi maganganu da dama ya yi magana akan faila ya ce wani hikimatu fi zuhuri hazihil faida fi hazar zamanin fasil duhul imani fi gurubin nas wa kasaratul firqa dallatu wal mudilla wa hadhihi al umma ummatun marhuma fa ufidat ilayhim al ma'arib wal haqaiq kay yarji'u li asali fitratil iman saboda shehu ya san duk abubuwan da za mu yi ya san duk abubuwan da ke faruwa ya san za a mai da faila ma hawa mota ne faila shiga gida ne faila tara kuɗi ne faila abubuwa hayaniya kamar yadda ake a yanzu hakikar ma'anan faila sanin Allah in mutum ya san Allah ya san Allah zatan wasifatan wa isman wa filan ya samu faila to amma babu laifi dan an nuna wani abu an ce faila ne domin ma'anan faila alkhairul kasiru wal madadul gazir shine faila nasrun min Allah wa fatuhun qarib shine logon faila nasrun min Allah wa fatuhun qarib shine logo na faila to ma'anan faida alkhairi mai yawa kudi alheri ne ko ba alheri ba ilimi alheri ne ko ba alheri ba mulki alheri ne ko ba alheri ba wilaya alheri ne ko ba alheri ba fathi alheri ne ko ba alheri ba to idan ka tara kuɗi mulki walitta ma'arifa maimakon ka ce za ka faɗi sunansu ɗaya bayan ɗaya sai ka ce faila shi ne ma'ana faila koginta ya ambalo daga ƙarƙashin ƙasar du ya mamaye ko ana baya nufi ya tsaya in ka ga sunna a yau haskenta na zahara zikiri salati suna jerantuwa ku jiya tallahi ka gansu suna sun karaya wajen bayan macewarsa shekaru tuli ku jiya zartonta ya yanke runƙaƙa kaza duhuwa gudumanta sun baje dukkan marmara da kaya madarinta ya jike dufa kai suna ta tsiro kwaya tana haifuwa ashjaru na ta ɗiya saboda haka wanda ya ji wannan da wanda yake gabanmu da wanda yake wani wuri yana sauraron mu kar ya ɗauki faida irin ɗaukar da muke mata a yanzu in baka da kuɗi baka da faila. ba haka ba ne faila ta buɗe ƙofofi na alkhairi ta toshe ramu na shari har mai gora yana faɗi eh? ta buɗe ƙofa na ribobi ga duk sana'a wasu sun fahimta waɗansu suna cikin gabiya ta toshe ramu da kogonni. na masu ƙari dukkan kumurci ba ya leko ba can ya tsaya dume budar ya kashe makiyinsa dan ya fashe haushinsa ce ya kashe zarafinsa don na shiya sau mu nemi ilimi mu nemi ilimi mu nemi kudi sana'a ko mu aiki sannan mu nemi ma'arifa sanin Allah mu san Allah mu san ilimin addini sannan kuma mu nemi abin da za mu ci a rayuwarmu kar mu zauna haka saboda haka za mu dakata nan ita faila kamar ruwan sama ne kamar ruwan sama ne shi yana sha alfaidatu kasahab alfaidatu kasahab falmallubu min ha wujudil asma la mujarrad wuqu'il amtar faila hadari ruwa yanzu shikenan kawai kana cikin ɗaki da matarka hadari ya zo ana ruwa kuna ta dariya kai ne ruwa wallahi ruwa baka da gona baka da komai kawai kana farin ciki da ruwa ya sauka ai duk farin cikin da ka yi ruwa ya sauka bai kai manomi ba saboda haka ba bukata bane ruwa ya sauka bukata a samu abinci so ba bukata bane a ce faila ta yadu me ka samu da kake cewa faila ta yadu me ka samu me ka samu saboda duk lokacin da aka yi ruwa to ana so manomi ya je ya cire kaya a cire duwatsu a cire kwalabe a shuka to sai ruwa ya zuba sai amfanin gona ya tsiro to haka ake so idan faila ta zuba a zuciya sai kai kokari ka je ka cire ƙayoyin munafunci sannan ka cire kwalaban hassada ka cire duwatsun girman kai a cikin gonar zuciyarka to idan faila ta zuba sai ka ga fatuhun ƙari fatuhun mubin fatuhun mutlak sai su fito a zuciyarka sai ka zama faidi hakiki ba wai dan faida masu cuwa-cuwa da harkar shehu ya eh, yi ta abubuwa ana jan kaya da sunan shehu wannan wasanni ne duka wasa ne kar yadda kuna yara ina gaya muku wannan kar sa kanku cikin irin wannan kar sa kanku ku tsaya ku yi gaskiya ku bi iyayenku ku yi karatu ku yi sana'a ku yi mu'amala da mutanen kirki duk wanda kuka bai da kirki halayensa ba kyau ba zagin za ku yi ku rabu da shi kawai ku yanke alaka da shi in an ce ina wani ce wala kwana biyu ba mu haɗu ba kar ku faɗi mugayen abubuwa a kansa ban ganin sa kwana biyu ba mu haɗu ba Allah ya taimake ku duk mutumin da ba za ka iya taimakon sa ba karka cuce shi duk mutumin da ba za ka iya bashi abin da yake cikin hannunka ba karka kwace abin da yake hannunsa duk mutumin da ba za ka iya matsar da shi gaba ba kada ka janyo rigarsa baya duk mutumin da ba za ka iya shiryar da shi ba kar ka yadda ka batar da shi duk mutumin da ba za ka iya masa hanyar da zai biya taimaki rayuwarsa ba in samu hanya kar ka toshi duk mutumin da ya faɗi ƙasa ba za ka iya ɗaga shi ba kar ka sa kafa ka taka shi ka bar shi wani ya ɗaga shi ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya aina muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis mubaidan farij karbahu abadan ya man la shabiya la wala nidu anta al-qiyasu li kulli khaifin ya barru ya haqqu ya man la lahu diddu farij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhu nasabun wala hasadu bil mustafa al اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق